Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkamu da sake kasancewa wani sabon shirin tambaya da ansa tare da naku Nasiru Sani. tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da ko masu sauraro kuka aiko mana kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku ƙarin haske ne akan ko akwai bambanci tsakanin aikin kotun ICC da kuma kotun ICJ? Idan akwai, shin a wance ƙasashe suke? Sannan kuma a waɗanne shekaru aka ƙirƙiro su? sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa shin ko akwai bambanci tsakanin aikin kotun ICC da kotun ICJ idan kuma akwai waɗanne irin aiki ne bambanta su kuma a wanne ƙasashe suke sannan kuma a wacce shekara aka kafa su wannan tambaya ce da ta fito daga sanusi maɗattai da magaram a jamhuriyar Nijar. a kan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goje ya tuntubi barista Yubi Darazau lauya mai zaman kansa kuma masanin tsarin dokokin ƙasa da ƙasa a tarayyar Najeriya ga kuma yadda zantawar tasu da kaya. To ita dai kotun ICC wata kotu ce da aka kafa ta a shekara 2002 wato kimanin shekara 22 kenan da suka wuce kuma an kafa ta ne da zimmar hukunta manyan laifuka da aka yi irin su laifukan yaƙi da kuma kisan ƙara dangi da kuma laifuka wanda ya suka shafi cin zarafin ɗan adam da hanyar kisa manyan raunuka da sauransu ita wannan kotu tana zaune tana da ta a birnin hek na ƙasan netherlands wato holland kenan kuma yadda wannan kotu take ita ba kotu ta united nation ba kotu ce wanda yake aka kafa ta under rome convention shi rome convention ya kunshi kasashe 123 wanda suka yi mika kansu ga hurumin wannan kotu suka yadda cewa lalle lalle eh, wannan kotu ta yi a ɗauki hurumi akan duk wani dan kasansu wato mutum kenan ko shugaba ne shi ko talaka ne idan ya je aikata ayyuka wanda suka shafi yaƙi ko ya je shi ya kashe mutane ko ya raunata mutane haka kawai ba gaira ba dalili to wannan kotun tana iya hukunta shi amma kuma ita wannan kotun ba wai ta kwace hurumin kotunan mu na gida ba ne abin da take yi shi idan misali yanzu kotunan gida ba su dau mataki ba akan wani abu da ya faru misali kamar abin da kaga ya faru a dr congo akwai wanda a thomas wanda kotun ta hukunta shi saboda ya yi akwai abin da ya ɗabi yara ya saka su a cikin ya mai da su charles waldia abin da ake kira yara suna aikin soji yana sa su suna yakar mutane da sauransu so an je an hukunta shi ina jin shi ne mutum na farko wanda kotun ta hukunta ta ɗaure shi ɗaurin shekara talatin kuma bayan nan katina ta yi hukunta charles taylor shi ma wani tsohon shugaban ƙasan liberia da laifuka irin wanda suka shafi na yaƙi an ka tuna ta yi hukunci akan abin da ya shafi yugoslavia yau sannan kuma yanzu haka an ka tuna an tura mata roƙo na ta da takardar kamu da kama shugaban ƙasan prime minister isra'ila wato benjamin netanyahu da ministansa na tsaro da kuma wasu shugabannin hamas guda uku to kamar ita wannan kotu in ta yanke hukunci mutum yana da dama ya ɗaukaka ƙara zuwa wata kotu ta gaba ko wata daban a idan ta yanke hukunci ba a ɗaukaka ƙara kuma ita wannan kotu ba a kai mata ƙara kai tsaye abin da ake shine ana kai mata abin da ake kira information kamar ana labarta mata cewa ga wani fa a ƙasa kaza ya gabatar da laifuka na yaƙi ko na kisan ƙara dangi ko kuma na raunata jama'a kuma kotunan da suke kasan sun kasa ɗaukan mataki a kansa ko hukumomi sai kenan sai ita wannan kotu sai ta tura akwai ofishin prosecutor su za su je su gudanar da bincike in sun ga ya dace su kai gaban kotun sai su ɗauka su kai in sun kai kuma kotun sai ta duba ta bincika ta yi gabatar da kara a gaban kotu shi prosecutor bayan ya bincike a galalle ya kamata a shigar to wanzu haka kotun tana da shari'u sun kai guda talatin a gabanta wanda suke ake gudanar da su na kasashen duniya daban-daban kasashen duniya daban-daban wanda har ya shafi in ka tuna na na wannan kasar afghanistan da sauransu duka suna gabanta kuma tana duba tana aiwata da hukunci in ka tuna kwanakin baya ta ba da waranti na a kamo shugaban kasan rasha vladimir putin a gurfanar da shi a gabanta saboda wannan laifuka na abin nan to sai mu ji ga ɗaya kotun kuma ita ma babbar kotu ce ta duniya wato ICJ Yau wato ita ICJ wato International Court of Justice ita wata bangare ne daga cikin bangarori da suka yi eh, suka kafa majalisar ɗinkin duniya mata masu kasa majalisar ɗinkin duniya ta bangarori dama akwai security council akwai economic and social council akwai trusteeship council sannan kuma akwai secretariat to da kuma international court of justice duka suna ci ita tana ɗaya daga cikin wannan bangarori guda shida kuma ita ma kaman wannan icc tana zaune ne a birnin hek na ƙasan netherlands wato holland ita kaɗai ce daga cikin bangarorin majalisar ɗinkin duniya wanda ba a new york take ba tana can a hek kuma ita kamar yadda ka sani an kirkire ta ne a 1945 wato 1945 amma ita kuma ba kamar icc ba ce ba ta shari'a wa mutum haka tana shari'a ne tana sasanta rikici ne tsakanin ƙasa da ƙasa idan yanzu misali najeriya an katina ta yi shari'a tsakanin najeriya da kamaru akan bakasi peninsula ta ba da hukunci wanda najeriya kuma ta amince da shi yawa in katina akwai hukunce-hukunce da dama da ta yi wayanda suka shafa abin an katina a kwanan nan ma ta yi hukunci tsakanin eh, south africa da isra'ila inda ta yi akan maganan cewa isra'ila ta yi breaching convention na genocide to ita yadda take ake shigar da karanta ana shigar da kara ne ta hanyar yankan sammaci a gabatar da bayani jawabi cewa gashi wane ya yi laifi kaza ƙasa kaza ta yi laifi kaza ko kuma ta karya doka kaza ko kuma ta ci iyakan ƙasa kaza ko ta ruwa ko ta ƙasa sannan idan aka yi wannan ita kuma sai ta in an gabatar mata da bayanai da hujjoji na doka da aka karya sai ta saka rana domin saurare a kuma gabatar da wannan takardar karawa ita kasar da ake kara din ita ba ta kara tsakanin mutum da mutum kamar yadda ake a icc ita tana kara ne tsakanin kasa da kasa in ka tuna a 2020 ta yi hukunci tsakanin gambia da myanmar inda eh, su gambia suka shigar a madadin wata kungiya ta musulmai ta nemi cewa a hana mayammar cin mutuncin eh, musulmai mm. yawwa rohingya muslims sannan ka aka tuna kuma eh, akwai shi ita shugaban eh, rohingya ah, abinan din su mayammar din wata suki wani exactly ita ta je ta kare kasar ta bayyana domin ita a gaban wannan kotun kana iya kawo lauyoyi su kare ka kana iya kawo 'yan siyasa wanda suka san me abin yake ciki duka su hallara su kare ƙasa ƙasa tana iya kawo lauyoyinta tana iya kawo kuma 'yan siyasanta duka su bayyana eh, su bayyana a gabanta a matsayin masu kare wannan ƙasar to me za mu iya cewa shine babban bambanci tsakanin kotun icc da kuma kotun icj to babban bambancin na farko shine icc tana shari'a ne wa mutum da mutum hmm. gama gari mutum idan ya yi laifi na yaƙi wannan kuma tana shari'a ne tsakanin ƙasa da ƙasa idan sun samu sabani ko na iyaka ko na abin nan karya doka domin kowace kasashe sukan shiga yarjejeniya wanda ake kira treaties and conventions to duk idan wa'annan kasashen suka shiga wannan yarjejeniya sai zamana cewa ɗaya daga cikinsu ta karya dokan da aka shiga yarjejeniya da aka shiga to ɗayar sai ta kai ta kotu kuma ba he lallai in kan karya yarjejeniyan da ni muka yi da kai ƙasa ta yi da kasa ba ne za a kai yanzu kamar misali south africa ai ba ita aka yi wa laifi ba na isra'ila da aka yi a gaza amma south africa ta ɗauki isra'ila ta kai ta gaban kotun kuma kotu ta yi hukunci to barista yi da razon mana godiya matuka da amsa waɗannan tambayoyi da kai na gode masha allah duniya ba ki gane ɗa ba ke duniya marudiya ce Duniya baki ki gane ɗa ba, to duniya ba ki ba. Duniya mai ido tsakarka, da ita ba ta ganin gabanta, da ta ganin gabanta, da ta san wanda za ta ɗauko, to duniya ba ta gane ɗa ba. Duniya mai ido tsakarka. Yau ta ɗauki wannan duniya da A gaida marigayi ɗan Maraya Jos da wannan waƙa tasa da fatan Allah ya masa rahama. Da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta mu na email akan arafa hausa tambayoyi at gmail.com sai mun jika. da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wadda alhaji baffa ibrahim daga jihar gomban najeriya da alhaji garba danja oil wase a jihar plateau da ke tarayyar najeriya wadda ke cewa don allah suna son a yi musu ƙarin bayani kan ɗumamar yanayi da abin da ke haddasa ta sai kuma tasirinta ga halittu wakilinmu na jihar plateau a tarayyar najeriya tasi'u zakari ya samu zantawa da shugaban sashen nazarin yanayin ƙasa na jami'ar jos farfesa bimbol ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. Idan aka ce dumamar yanayi, wato ana nufi karin zafi a doron ƙasa Karin zafin nan wato duk duniya ba wai bangare ɗaya ake jin shi ba. Kuma abin nan aka lura da shi tun bayan Industrial Revolution wato bayan sauyin zuwa sabbin hanyoyin masana'antu da aka fara a turai da amurka to tun daga wancan lokaci an lura cewa zafin doron ƙasa na ƙaruwa har yanzu mun kusa kai kari ɗaya da ɗigo biyar a kan ma'aunin zafi na celsius to idan aka lura cewa in ba ɗauke mataki ba wannan zai iya kai ga babban matsala ga duk duniya da bil adam ah, me ke janyo ɗumaman yanayi a duniya gaskiya zan ce abin da yake kawo ɗumaman yanayi yawancin ayyukan bil'adam ne wato kamar abubuwan da yake yi sai yana sa yana releasing su carbon a cikin iska wanda shi carbon nan kuma baya wa zafin doron kasan ya bi tsararin sama ya tafi yana acting carbon nan yana nan kamar barko ne yana ƙara tara zafi a doron duniya to ayyukan da mutum yake yi wanda yake kawo dumaman yanayi shine kamar su harkan sifiri duk kana tafiya yana releasing carbon su abubuwa kamar su masana'antu su masana'antu nan duk aikin da ake ana ma releasing carbon don su ayyukan noma su zancen kwantar da itatuwa duk domin itatuwan nan suna taimakon mu jawo shi wannan carbon a iska to in sun jawo carbon nan suna amfani da shi zuwa ga abinci nasu wanda process din ana ce da shi photosynthesis to a wannan photosynthesis nasu shine suke releasing mana oxygen iskan da muke sheka to idan ana kwantar da itatuwa wato ana hana duniya yanda za ta samu ta jawo carbon mai tare zafi ta din ne abubuwa da yawancinsu kenan suke kosin uh, uh, dumamar yanayi wace matsala dumamar yanayi ke janyo muhalli da ɗan adam ke zama wato gidaje da sauransu gaskiya Dumama yanayi tana da matsala sosai ga bil'adam domin ka tuna zafin nan ne ta ƙaru. To idan zafi ta ƙaru za ta fara narke dusan ƙanƙara wanda yake ta North Pole da South Pole. Idan haka ta faru to taɓacece idan dusan ƙanƙarar nan ta narke za ta kwarara cikin teku sai ka ga teku za ta ƙaru. Idan teku ta ƙaru kuma to tabbacece duk su garruka da suke bakin teku ruwa za ta maimaye su to kaga mutane da yawa za a hijira za a rasa matsuguni. sai kuma akwai activities da yawa wanda ake su bakin ruwa dinnan idan ya faruwa zai shafe su suma shin ɗumamar yanayi na shafar lafiyar jama'a ɗumaman yanayi yana shafe lafiyar jama'a domin a dama akwai garuwa diyawa kamar su mambila su jos da muka san cewa shekaru talatin arba'in hamsin baya-baya ba su san abin da ake ce da su wai somro ba don tsananin tsanyi don duk garin da na da tsanyi somro baya iya rayuwa a wajen amma domin dumaman yanayi yanzu somro sun fara bayana a cikin wannan garuruka so wannan kaga in ya ci gaba haka dumaman yanayin nan na karuwa to tabbace ce za samu ƙari su tsamro da cututtukan da za su iya su ba mutum sai kuma idan ɗumaman yanayin na ya ci gaba hakan nan yawancin shuke-shuke za su samu damuwa domin uh, ba za su samu su yi da kyau ba yawancinsu because of uh, zafi ɗin. To idan haka ya faru ka kaga za shiga karancin abinci. Karancin abinci kuma zai sa a fara nema sama da kasa ko kuwa karancin abincin makaran kanta ya kawo ma mutane cuta har ga zuwa mutane su bar uh, gidajensu su je neman zama wani waje haka kuma yakan iya kawo yaki tsakanin wajaje daban-daban. wace irin illa dumamar yanayi ke janyo wa dabbobi da shuke-shuke? To gaskiya akwai illa sosai wanda ɗumamar yanayi ya kawo ma shuke-shuke da dabbobi misali wato domin dumaman yanayi zafi ta karu sai ka ga wayansu shuke-shuke ba za su yi a lokacin da ya kamata su yi ba wato abin da ake ce da shi growth cycle nasu ko phenological growth stage nasu zai canza kuma abin nan zai shafe su sosai sai kuma dabbobi wani irin amfani ake samu daga ɗumamar yanayi ga jama'a? Eh, an san kwarai akwai amfani domin kamar ta wajaje kamar su Europe dama don sanyinsu to idan aka samu ɗumamar yanayin nan ya so har wajen sai ka ga lokacin girman yawancin eh, shuke-shuke zai ƙaru za a samu ƙaruwan abinci uh, sanyin nan ba zai dame uh, abin da suke shukawa sosai kamar da kuma ba. waɗanne hanyoyi ɗan adam ya kamata ya bi domin magance ɗumamar yanayi me ne hanyoyi da za samu a magance ɗumaman yanayi to tunda muka ce abin da yake kawo ɗumaman yanayi shine yawancin ayyukan da mutum yake yi kamar su sifiri kamar su masana'antu kamar su noma Eh, da sauransu to abin da za mu yi mu samu mu maganta dumaman yanayi shine mu fara da kanmu rayuwanmu da muke yi wato for example kowa yanzu ana so a nuna an ci gaba ana sa motoci a hanya su mashin a hanya kowa na so nuna ina da shi to duk wannan rayuwan da ake yi yana kara releasing carbon ne into the air wanda kuma mun ce shi yana nan kaman barko ne baya yadda zafi ya fita a doron ƙasa so idan muka fara canja rayuwanmu kaman wajen da za mu tafi in ba nisa a ɗan taka da kafa in ma da nisa akwai su buses kamar yanzu a plateau akwai su metro buses da aka kawo yana da sauki idan mutane za su bar motocin su shiga wannan kuje za ka ga cewa carbon ɗin nan zai ɗan ragu so a hankali za samu a ɗan fara rage eh, ɗumaman yanayi. Na biyu kuma ba mutane shawara a shuka itatuwa because tabbacecce itatuwan nan yana amfani da carbon wannan gas da yake tare zafin fitawa. Idan aka shuka itatuwa isheshe to itatuwan nan za su janye carbon nan daga uh, iska su kuma su bamu oxygen mu samu mu ji daɗin rayuwarmu. To madalla Da wannan ne muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin waɗanda suka aiko mana tambayoyi a wannan rana da muka amsa da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman wakilanmu Ibrahim Malam Goje na jihar Bauchi da kuma Tasi'u Zakari na jihar Filato dukkaninsu da ke tarayyar Najeriya da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara. Naku Na Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.